bismillahi Rahmanu Rahim. Gani gawa ne, babi na uku. Kuma zan kula da yaronki, ina jin sa tamkar ɗana tunda gudan jinin ɗan uwana ne. Kuma ni yanzu ƙoƙarin da zan miki idan jarabawarki ta yi kyau zan miki gatan samun ilimi mai zurfi. Wanda zai kyautata mu'amalarki kuma ki samu nasarar rayuwa. Suka yi shiru na wasu daƙiƙa sai hucin na'ura mai sanyaya ɗaki. Ya sani, ya ɗaga labulen ɗakin, ya leƙa waje, ya ƙurawa wasu tarin malam buɗe mana littafi idanu. Jikin shi ya yi kyau, ya yi roɗi-roɗi, gwanin kyawun idanu. Rayuwa kenan, duk abin da ya samu waninka, kai ma wata rana zai iya samun ka. Ya dinga tuna Abdulsamad, ya dinga dubansa, tabbas ya so mu gano abin da Ana take gudu. Babu mai yadda mutum kamar Abdulsamad ya tursasa Ana ya yi mata fyaɗe. yana jin shi kaɗai zai iya yadda da halinta saboda shi ma ya karanci halayenta ya san ta fiye da yadda iyayenta suka haife ta da iyayen rikonta kuka take yi matsananci mai tsimar zuciya sannan baƙin ciki ya cinkuce mata zuciya kamar ta faɗi ta mutu saboda baƙin ciki ta tunano kalaman baba na Ladu. ba zan karɓe ki da wannan abin kunya ba kin ɓata tarbiyya kin ɓata abin da aka san ki da shi Abin Abinda mahaifinki Malam Gidado yake yi wa matansa na korar kare idan sun ɗauki ciki da rashin imani, to yau ga tasa ɗiyar tayi, Aminatu kin bani kunya da mamaki. Ashe ba mutuniyar kirki ba ce, muna yaba hankalinki ashe ba haka ba ne. Larai ta ci amana, daman kuma burin burinta kenan ta watsa rayuwarki ki wulaƙanta. Aminatu kwaɗayi mabuɗin wahala ne, kai can abin da kika aikata, wallahi ba a gidana ba. Na zara hannuna daga ciki daga yaron kirki irin arziki kika ishi ashe ke malalaciya ce. Akwai abin da kika sanya a zuciyarki daman ƙarshen mai kwaɗayi ka ƙare a tashar nadama. Da na sani ƙiya ce zai yi wuya na sanar da mahaifinki abin tsayar da kika aikata. Ni dai duk abin da zan miki na baki shi tsakani da Allah na kuma fita ki. Ya saba babbar rigarsa ya fice in ta taɓa baki. Ki wani daina kukan munafurci, wallahi kin kashe kunya, tur da abin da kika aikata, banza irin naki abin kunyar naki cikin shege rana tsaka. Idan kika ki sharar masallaci, kya ta kasuwa, kin ki kirki, kin ki aure, ashe lalacewar ki kike yi. Kuma shegen gardama kamar ɗan jaki, an anyi an kin ki faɗin gaskiya wanda ya yi miki cikin, ai sai ki shirya da na sani iya ce. Tsangwama da zindan mutanen anguwar nan ya ishe ki. Inna ko iyayena ne, ko na sani, ko kuka sani, ko kuka san halayena. Mummunar ƙaddara ta zo min, billahi lazini ba mazinaciya ba ce, da ƙarfin tsiya aka yi min fyaɗe. Kada ku bijire min inna, ina zan saka raina na ji sanyi. E, to ke kika janyo aka yi miki da ƙarfin uban waye ya yi miki fyaɗe, samarin gidan ne ko a waje ne, ko da yake malam ya yi zuciya. Wannan furicin da ya faɗa miki gaskiya ne, muna zaman lafiya za ki je ki kwaso mana jangunguma. ki koma can ku ke da lare ku ƙarata a kasuwar ƙaraye ta miƙe ta kama sabgoginta ta hiɗiye kukanta bayan ta fahimci abin da ya faru da ita tun shekaran jiya bata saka komai a bakinta ba daren rana lare ta dawo daga yawon garmaɗotar ta tsiye ta da tuhumar akan dalilin da ya saka ta ganta ta dawo gida har da kayanta bayan koma wani hali ta shiga ita ce sila shigar ta wannan bala'in da ta shiga ba don ta yi mata manna da babu abin da zai saka rayuwarta ta lalace haka ta dinga ɗora mata talla tana shiga dandazon 'yan iska mutane marasa mutunci masu ɓata tarbiyyar 'ya'ya mata yanzu saboda babu tsoron larai a ranta kuma ba a barin ka a ciki baya maganin yunwa hakan yasa ta faɗa mata gaskiya babu wani ɓoye-ɓoye a ranta a ranar ta ga bala'i dukan maƙota suna jin zagin da take mata da tsinuwa da zagi na tsamar nama wai daman ita barbaɗaɗɗiya ce ta saba lalata da maza a titi don haka ba za ta zauna ta ga ɗan shege ba saboda duk ranar da gida ɗaya dawo sai ta gwammace kiɗa da karatu kwana tai tana mita da zagi wai ana ta zuƙi baƙin mungun nono ba ta taɓa ɗanɗana mugun kuka ba da sassafe zakara ya ba ta sa'a tai balaguro ta share hawaye matashinta har ya jiƙe to wai zaman me take yi ne a wannan gidan zuciyarta take tuhumarta da sarrafa ta wani ikon Allah ɓacin rai da baƙin ciki ta manta ikon Allah da tauhidi sai ta tunano maganganun Yusuf sun mata karan tsaye da hana ta kataɓus wai shiga duniya me zai haifar mata amma duk da haka gwanda ta je wajen da babu wanda ya santa ta haife idan ta ma ya sar a juji ta gudu ta huta da tsangwama Yau da sassafe sai ga iya marka tsohuwa mai tsegumin tsiya da sanya idanu ta kasa kunne don sauraron abin da ba ta da ruwa a cikinsa. Tsabar munafurci ne ya kawo ta domin ba shiri suke yi da lare ba, kanwarsu ba ta jiguwa amma sai gashi ta shigo. To menene dan kin yi cikin shege, kanki aka soma ko kuma kaddara ba ta fadawa kan kowa. Ita menene ba ta yi ba, ta sha giyar ta ta yi mankas ta kwana gidan bori tana a ayarta da cin karanta babu babbaka. Wa ya sani iya ‘ya'yan da ta zubar a rariya, ta ki kwantar da hankalinki. Ni zan taimaka miki da magunguna da hikimomi irin namu na tsofaffi a zubar da ɗan wofi. Yanzu wata nawa ne? Na ce dai bai fi uku ba ta gyaɗa mata kai. Au, ai ba matsala ba ne idan kin amince ki samo ‘yan kuɗaɗe masu kauri an yi an gama. Ta fita ta kawo mata koko da ƙosai, maza sha zan dawo anjima na karɓi kuɗin maganin. Ta juya ta fita. Ana ta kalli kwanon kokon yana nan har lokacin a wajen da ta ajiye shi. Sai rai da ci yake kawo yunwa sai lokacin cikin ta ya matse. ‘Yan hanjinta suka motsa, amai yana saso mata saboda tsabar yunwa. Da sauri ta janyo kwano, koko da ƙosai ta kama sha, amma jinsa take kamar maɗaci. Cika da ka mutu, ko karen gidan momi baya cin irin wannan abincin. duniya mai yalwa kowa ya bar gida tabbas gida ya bar shi yau dai gashi ta dawo gidansu na gado a kurkin ɗakin ta da cimar abincinsu na da can baya da ta dawo kwana akan kwalankotsar katifar da ita gwanda babu haka kuma ɗakin ya yi datti ga yana ga ƙura amma baƙin ciki bai bata damar yin gyara ba duk kuwa da son tsaftar ta ta shiga uku abinda take gudu kenan yanzu zance ya kai inda bata tsammani ana yama ɗiɗi da shi tunda guntsufe shi ta ji wato iya marka kankar kenan ƙarshen magana gashi masu taimakonta sun yi fashi da ita wace rayuwa haka take ciki anya yanzu akwai mahalukin da ya samu kanshi cikin baƙin cikin da ta samu kanta ana a firgice ta ɗaga kanta jin an ambace ta a sace ɗib ɗib ɗib zuciyarta ta buga yana tsaya a ƙofar ɗakin cikin ƙananan kaya da shigarsa da ya saba koyaushe ko ya gano sun fi karɓarsa sannan suna masa kyau ne zambar ta tashi zaune gami da tankwashe da tana murmushi ta zace sun rabu kenan ba za su kama ganawa ba tun ranar da aka sallame ta daga asibiti ya biya maƙudan kuɗin da aka duba lafiyarta har ta warke sosai haka kuma ya ta ɗawainiyar abubuwan ƙarin jinin da take buƙata rana ɗaya ɗauke ta suka koma gida da ita ranar ta saci idonsa ta haɗa ina ta ina ta ta yi wa gidan kallon ƙarshe wanda take jin ta kamar tana cikin kabari. Sabida ƙaddarar da ta kawo ta gidan mummuna ce, babu wani alheri da ta tsinta banda guzurin tsiya da ta tafi da shi. Kwana biyu ta yi kewarsa, tana tunawa da alherinsa, ya taimake ta, ashe shi ma ba zai iya haƙura da ita ba. Bare kuma ya watsar da ita. Allah sarki Yusuf mutuminta, ta yi dariyar ƙarfin hali. Mai tama namijin duniya, na ji daɗi da na ganka, ba kai fushi da ni ba. Ka shigo mana ko ka iya zama a irin ɗakin namu? Ta shimfiɗa masa wata irin geɓaɓɓiyar tabarma duk ta zare don wahala, mai yiwuwa tun ta wani tsohon kakanta ne. Ya zauna yana bin ɗakin da kallo, ikon Allah, yanzu nan muhallin kwanan mutum ne. Wani ciwon ai sai ya kama mutum shi a ganinsa ko dabba ko da karen gidansu bai kwana wannan ɗakin bare kuma ana. Ya kuma jinjina mata, Allah sarki, wani tausayinta ya kuma mamaye shi. Ana ni ma na ji daɗi da na ganki. Mai kika yi min da zan yi fushi da ke? Ni fa ba jahili ba ne, kowa fa da ƙaddararsa. Saboda haka har abada ba ki da laifi a wajena, don haka don Allah ki cire dukkan wata damuwa daga cikin ranki. Ki watsar da komai, yanzu ya kuka yi da su baba. Idanuwanta suka ciko da hawaye. Osh, cikin ga ki. abu kaɗan kuka. Ni nan zan share miki hawaye ana, rayuwarki za ta sauya ki zama abin kwatance. Daman kuma duk macen da aka zalunta ta yi haƙuri Ubangiji zai karrama ta da ɗaukaka ta. Haƙuri mabuɗi ne na alkhairi da zai kai ga samun gagarumar nasara. Yusuf sun ƙi fahimta ta ne, ai na gaya maka duk duniya babu mai yadda da ni in ban da kai ɗin nan sai kuma Allah. Ya wanke ni domin shi ne ya san mai gaskiya. Ta bayyana masa yadda suka yi ba ta ɓoye masa komai ba. Na fahimce ki ana ya taɓa baki. Anyway ban ga wani abin tsangwama ba akan maganar ciki. Ni ko kisan kai kika yi ana ina son ki dan na san sai dai wani tsautsayi ya sa ki aikata hakan amma ba don rashin imani ba. Saboda na san ko kuda ba ki iya kashewa bare bil adama don haka zan ci gaba da jaddada miki ki manta da su ki ci gaba da rayuwarki. Kina tawali'u da addu'ar Allah shi kaɗai zai baki mafita. idan kika bar Allah kuma da gaske Ubangiji zai bar ki da kanki da kuma rayuwarki don haka ana insha Allahu ni zan zama uwa uba dan uwa mai jibantar lamuranki duk da nima yaro ne kuma ba wani aiki nake yi ba amma Allah ya huwace min daidai gwargwado zan baki gudunmawata don Allah ki kwantar da hankalinki komai zai wuce kamar ba a yi ba kuma idan na zo zan dinga tsayawa a zaune saboda irin wannan anguwar taku Akwai sa'idawa zan dinga shigowa kamar da dare idan ya fi sirri. Yusuf babu abin da zan ce da kai sai addu'a Allah ya bar mu tare da danƙon zumunci. Ana keta wace ba don ba saboda buroda wallahi zan iya aurenki.' To amma buroda ya yi mana karan tsaye Abdulsamad yana miki wani irin so ne na daban wanda babu kamar sa. Ban taba jin irinsa ba duk cikin karance-karance da littafin hikayoyin soyayya da fina-finai. Na san ya fi ni son ki kuma ba zai gushe ba sai dai ya mace da shi. Ta buɗe baki da mamaki da al'ajabin haka maganar Yusuf yadda yake ko da yayansa wanda take jin haka zuki ta mallace kawai. Dan dai ya ja ra'ayinta ne. Yana min irin wannan son zai zama ya wulakanta ni da jefa ni cikin masifa da kuncin rayuwa a matsayina na ƴa mace. A irin wannan society a cikin al'adun Hausa Fulani babu abin tozarci kamar mace ta yi cikin shege. banda ɓata sunan iyayenta har ahalin gidan gaba ɗaya a zuri'arsa an bar masa abin faɗa wata irin soyayya ce wacce za a gurɓata wa mutum rayuwa saboda zalunci ni makaskanciya ba jin tausayi na ba yanzu a gari ya waya na yi rashin gata da galihu ta goge hawaye na daɗe ina faɗa miki Abdulsamad da aure ya soki da shike kika ƙi kuma da tsautsayi da ishara da Allah ya nuna miki yadda da ke haka shi ma na yarda da shi ko ƙur'ani zan dafa abdulsamar ba zai cutar da ke ba wai dan yi miki fitilci, ko da wulaƙanta miki rayuwa ba shi da zuciyar da zai aikata haka har ya yi miki fyaɗe ko da baya miki irin wannan son shi a karan kansa ba manemin mata ba ne ba zan ba da shaidar shi ba a baya tunda ba tare muke da shi ba amma na fi kowa saninsa mata ba abokanan harkar shi ba ne don ba sa gabansa bai fiye damuwa da su ba ko da maganar aure ban taɓa jin ya yayi batunsa ba sai da ya ganki momi babu irin ciwon bakin da bata masa akan yi aure amma yi shiru da maganar ta bai ce mata komai ba idan ta takura sai ya ce mata lokaci ne za a yi momi har yan mata an sha kawo mata hotunan su tana nuna masa yakan yi dariya ya ce mata momi kenan ni za a zaɓa wa mata kamar ba da idanu da ra'ayi na yanzu duk matan ganin nan da wanda nake gani a malaysia bar batun su momi duka abin hannun mu suke kwaɗayi ni ba yaro ba ne na san abin da nake yi da ilimi na da hankali na, babu mai shiga tsarin rayuwata don haka momi ta zuba masa ido ba ta ƙaunar damuwarsa don haka ta zuba masa idanu tunda ta yadda da su kowa da hankalinsa Allah ya bata yara masu natsuwa da biyayya ga wannan mahaukaciyar uwar nacin ita a lalle buroda take so tana jiransa ta aure shi shi kuwa ya gaya mata ba zai taɓa aurenta ba a kai kasuwa. Momi ma ba ta son auren don ta san makomar auren. Ta san Jabuwa ba ta da hali mai kyau amma ba ta tofa ba. Tana tsantsami a kan harka saboda zumunci ba ta son a taɓa shi. Saboda ɗiyar ƙanwar shi ce uwa ɗaya uba ɗaya. Na fi kowa sanin halinsu, wannan dalilin ya sa na so ki amince da auren shi tun wancan lokacin. Amma yanzu ga yadda abu ya kasance. Da yanzu ba a zargin ki bare kuma a sheganta miki da shi yasa ko mata kuna da ƙaramin tunani. Ya yi shiru maganganunsa suna ratsa mata zuciya domin gaskiya ce tsagwaranta babu son zuciya. Ya saka ana a cikin tunani saboda jikinta ya yi sanyi. Ya soke ni zan tafi sai kuma an kwana biyu zan sake dawowa. Please ki min alƙawarin za ki daina damuwa don Allah. ya ɗan mari kumatunta ya zaro walet ɗinsa daga aljihun wandonsa ya ɗebo dubu ashirin ya ajiye mata. ki yi maneji da wannan zuwa mako mai zuwa zan shigo kin ji my grandi na kai mai tama dan uwana kuɗin nan sun yi yawa na ɗauki dubu biyar ka amshi ragowar ya fito daga ɗakin ya saka takalminsa na zallar fata da ɗan karen tsada na turawan itali kya iya zubarwa ko kuma ki raba sadaka me a dubu ashirin dan na ban je banki da shi ba shi yasa aike ma kin san na fi ƙarfin kyauta haka kuma da ba ni da kuɗi da ba zan miki kyautar ba kuma na yi ba don na burge ki ba na yi ne domin Allah domin duk wanda ya taimaki wani ya fidda shi cikin kunci ubangiji zai fallala masa da buɗi na sakamakon alkhairi ta rasa me za ta ce masa yusuf yaro ne da halin manya daga kamanninsa da natsuwar shi da kuma kalaman shi da daman shi hankali baiwa ne har waje ta raka shi wajen da ya ijiye tsaleliyar motarsa yara suna ta kallo game da shafata Suna ganin ya doshe ta sai suka watse suna kallon ta kamar wata halitta ta daban. Nan fa kallo ya koma sama suna kallon shi na kallon su yana mamakin yanayin anguwar. Talakawa likis su gargajiya banda talauci da ya zama ga gagazanta. Duk gidajen jar ƙasa wasu ma sun rugurguje kamar ba a cikin ƙwaryar Kano suke ba, a wata nahiya ta daban suke. don shi ko a cikin ƙauyawa da karkara sun fi mishi kyau da tsari don babu jibin ƙazanta haka za ka ga muhalli tsaf sai jar ƙasarsu mai kyau da shuke-shuke ko da ko gidajen kara ne wannan kuwa ginin da aka yi babu tsari awon igiya ne wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wancan wani kudu wani arewa wani gabas wani kuma yamma wani gaban babu kwata lambatu ba a gyarawa sai wari da ɗohi ga hamami sannan kuma al'adarsa ce zubar da shara da ƙazanta ga dagwalon ƙanzon tuwo nan da miya taɓa-taɓa da ake aiko yara waje suna zubarwa haka kuma anguwar ƙazamammun yara ne ‘yan ƙalilan ne masu zuwa makaranta sai talla da gantali ya eh, shi a cikin anguwa haka hakan ya sa bai damu ba sai ma tausayinsa da ya kama shi wai mai yasa shuwagabanninmu suke zaluntar bayan Allah bayan kuma Allah ya ba mu arzikin albarkatun ƙasa amma kuma an ƙirƙira wa jama'a talauci matasa babu ilimi sun ɓata ƙwaƙwalwarsu da shaye-shaye ya ɗan yi tsaki ya haukwalta sannan ya soma jin daɗin tafiya wai ana irin wannan wajen ta taso tana rayuwa oh god kai impossible ba zai yiwu ba duk yadda zan yi sai na taimaki rayuwar ana ita ma wata rana ta taimaki waɗannan mutanen masu neman cin yau da gobe wanda ba su samu ilimi da tarbiyya ba abin akwai ban tausayi matasa ga sunan a akan titi Haka ya wuce su suna shaye-shaye da kamasho 'yan tasha duka ba su sa'anninsa ba. Ya saka wani baturan mawaƙi yana jin waƙar shi cikin hikima duk wa'azi ne. Abin da yake faɗa a kan rayuwa da kowane irin jinsi na duniya idan ya ga mutane da suke irin wannan rayuwa, hakan yakan kuma sa shi imani da gode masa. Ya ɗan yi murmushi ya limshe idanu, makahon so kenan, su uku jini ɗaya suna son ana. amma kowane salansa daban hakanan al'amarin Allah ya jarabce su da yarinyar Abdulsamad Sani ga shi kuma Yusuf mai tama dukansu akan ana ta cire tuta haka Allah yake ikonsa ita ba kowan kowa ba ana wani sirri ce mai boyayyen lamari ya sha ran about zai shiga titin gidan gwamna cikin nasarawa ra wajen abokinsa ya fagar dafa garba rayuwa da sauƙi-sauƙi ta nemar wa kanta natsuwa da zama cikin kwanciyar hankali sai take ta yakice mugun tunanin nan abin da yake dauke mata kewa sauraron rediyo da karance-karancen littafai na hikayoyi na turai da na marubutan arewa wanda suna dauke mata kewa sosai kuma tana jin daɗin su don tana ganin matsaloli daban-daban irin na rayuwa haƙiƙa ita yarinya ce mai ƙarancin shekaru to amma mataki na farko cikin rayuwarta ta taso cikin wani mugun ƙalubale daban gata dai cikin tsaka mai wuya ga bata da kowa sai Allah da manzansa hakan ya sa babu abin da ta saka a gaba sai sallar farilla da nafila da karatun alkur'ani mai girma tana karanta abin da ya sauwaka duk da ba wani zurfi ta a cikinsa ba tun da dacin karatun nata ya zama sagaidai duwa saboda talla da larai take tilasta mata amma zama da maman hanifa da makaranta da suke zuwa asabar da lahadi ta mai da kai ta koyi karatu sosai da kuma haɗa baƙi da yake tana da nacin karatu sosai hakan yasa take haddace abu yanzu ga shi karatun ya mata rana haka kuma ga addu'o'in hisnul muslim shi ma tana yin su shi ma ba ta sakaci da su koyaushe ta yi su tana samun sanyin natsuwar zuciya sai kuma damuwa da fargaba na larurori irin na mace mai ƙaramin ciki yau da lafiya gobe babu tana dauriya idan ciwo ya ishe ta ba ta da mataimaki sai ta dinga kuka Ita dai tamkar ba da kowa a wannan duniya sai iya marka da ke saɗaɗowa ta shigo ta duba ta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina mata masu fama da ciwon mara ko rashin daidaituwar al'ada. To ga wani sahihin magani na wanke dattin mara. Zai wanke dattin mara ya kori toilet infection. Yana maganin duk wata cuta ta mahaifa, kamar gurɓacewar al'ada, rashin haihuwa, yawan fitar ruwa, warin gaba, tusan gaba, ƙaiƙayin gaba, jin zafi a lokacin saduwa, buɗewar gaba, ko kuma bushewar gaba, rashin gamsuwa wurin kwanciyar aure, ƙurajen gaba da dai sauran matsalolin da ke addabar mata. Wannan maganin sahihi ne kuma ingantacce ne. Don haka, ga masu buƙatar ingantaccen maganin infection, za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka: 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara.